بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين أنا مثلات جمعة أنا زوبيلي a cikin garin jimaita yola a yau insha za mu yi darasi na biyar. kuma ya cikin babu fablin jihad babin da ke bayanin falalan wato jihadi fi sabilillah za mu tashi wa an hukala ja a nasun ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a ni ba a suma ana rijalan yi wa limunan al-ƙura'ana wa sunna فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتسبون فيبيعونه ويشترون به التعامل هذه الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضيناك عن فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنقذه وقال حرام فزت ورب الكعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم وانه دغا انا رضي الله عنه الله يدرش قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وسمتاني سنزو izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kace anif asma'ana rijalan yu'allimuna al-qur'ana was-sunnah anif asma'ana rijalan ka aika mana wasu mutane yu'allimuna al-qur'ana wa sunna su koya mana karatun al-qur'ani da sunna kamar dai a ce sun nuna sun musulunta ne a tura musu wa'inda za su koya musu addini su koya musu al-qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ilayhim 70 rajulan min al-ansar sai manzo Allah ta kuma sai ya aika musu mutum saba'in. daga cikin ansarawa wato sahabban makka abinan sahabban madina mutum saba'in su je su koya musu karatu yuqalu lahum alqurra ana ce musu alqurra fihim qali haram ana zai ce a cikinsu akwai kawuna da ake ce masa haram yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani wa yatadarasuna suna layl wato su innan alqurra din al'adansu suna karatun alkur'ani koyaushe wai tajara suna billaili kuma suna mudarasa alkur'ani da dare ya ta'allamu na suna koyonsa wato suna koyon karatun sannan suna mudarasa suna kokarin fahimtar alkur'ani mudarasa shi ce ka faɗi fahimtar kalima in fahimtawa wato su dinga karanta alkur'ani a bisa kokarin fahimtansa ba karatu kawai kira'a ba ya zama karatu da kuma ƙoƙarin fahimtar abinda Alƙur'ani ya ƙunsa na ma'anoni wannan ita ce al'adarsu. wa kanu bin nahari je una bilma da rana sun kasance suna zuwa da ruwa wato suna ɗauko ruwa fa na hufin masjid zo su ajiye a masallaci fi sabilillah ni alwala ya alwala wanda zai sha kuma ya sha aikin alkhairi da suke kenan wa yahtadibuna suna zuwa su yi kirare su yi itace kenan su yabi ona ko su sai da shi shitaru na bihi ta'ama sai su sayi abinci da wannan itacen da suka sayar ɗin da ahli suffa da ahli suffa wato sune fasirai wato da suke zaune a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suffan wani wuri ne da aka keɓance musu aka riba shi da masallaci amma asalinsa masallacin ne aka musu inuwa inda suke taruwa a wajen saboda ba su da wurin kwana fakirai ne wayan nan bayan Allah ya zuje su su yi itace su dako su je su sayo abinci sai su zo su kawo musu wajen fakara da kuma fakirai marasa karfi wani in kace je yi dakon ma ba zai iya ba je yi itace ya sayar ma ba zai iya ba bai da wannan karfi to sai su kawo saboda neman lada su kawo masallaci sai su ba su فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم manzan su ya aika waɗannan makaranta alƙur'ani ya aika su su je su koya waɗannan mutanen da suka zo suka ce suna buƙatan a tura musu waɗanda za su ilmantar da su fa'ara lahum sai suka bijiro musu akan hanya a sai kafirai ne munafurci ne yaudara ne sai suka zo suka jira musu akan hanya wa qataluhum suka kashe su qabla an yablugu makana kafin su je can inda aka ce aje akwai musu qur'ani kaga sun zo a tiffan mutane kirki ne musulmi ne a ba su wa'inda za su koya musu addini to da aka ba su sai suka yaudare su suka je suka wato ainihin kashe su kamar yadda wasu da suka zo madina suka musulunta sai ciwo ya kama su a garin madina manzan su ya ce su je bayan gari akwai wani makiya yana kewata raƙuma a ba su nonon raƙuma da fitanin raƙuma su sha da su koshi rabin da za su yi lafiya da suka sha suka yi lafiya kai suka kashe makiyayi saboda ta'addanci kuma suka kora raƙuma kaga sai yaudara ne su ma shine Allah ta suma ya sa aka je aka kama su aka zo aka aka abin nan aka dinga kamar da suka rotsa kan jikiyo suka faffata kansu aka suma aka faffasa musu kawunansu aka babballe idanunsu da masira aka shanya su a ranar har suka mutu wannan su ma yaudara ne a turo mana mai karantar da mu alkur'ani da sunna a sai suna son su kashe su aka tura musu mutane da yawa mutum saba'in suka je suka kashe su to manzala ta suma kuma idan ya ji cewa ga wasu suna neman wanda zai karantar da su kaga a guje za a tura saboda bai san gaibu ba balantana ya gane cewa kashe su za kuma an saba irin wannan tun ana maka. ya tura wannan mus'ab bin umair madina ya je koya musu addini sannan daga madina ya tura ali bin abi talib zuwa yaman ya tura mu'adh bin jabal zuwa yaman ya je karanta da su addini saboda kai yana da kyau duk garuruwan da ba su da malamai a dinga tura musu malamai suna karantar da su duk ƙauyen da bai da malami a tura musu malami ringa dinga karantar da su ko su su sa, ko wasu mutane daban su sa. haka duk gari da ba malamai da yawa a ƙara malaman domin a koya mutane addini domin su fahimci wato ainihin addininsu idan malamai sun taru a wuri ɗaya sun yawa sai a rarraba su ya zama garuruwa kowane gari akwai wato ainihin malami kamar yadda a zamanin sai na usman da aka rubuta alkur'ani kowane gari an tura ƙur'ani, sai a tura wanda zai koya musu ƙur'ani. to maza su da ya tura su a sai mayau da rani sai suka je suka kashe wadannan masu karantar da su faƙalu da suka kashe su abin nan da suka zo kashe su sai suka ce Allahumma balligh anna nabiyyana ya Allah ka isarwa annabinmu anna na ka cewa mun hadu da kai na, an ka mun yarda da kai warabi ta anna kai ma ka yadda da mu wato ba an zarta makasan ku sun tabbata za su mutu to sai suke tunanin yanzu manzo Allah ta kuma zai na zai ji wannan labarin cewa mun zo mun kisar da sakonsa kuma gashi nan an kashe mu kara zo aita neman su kuma a rasa a ina suke da suka ce ya Allah ka isar wa annabinka. sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle mun hadu da kai kuma mun gamsu da irin sakamakon da ka bamu kuma kai ma ka gamsu da irin ayyukan da muke yi wa ata rajulun haraman sai wani mutum ya zo wa haram sunan kawun anas bin malik khala anas wato kawun anas min karfi ya zo ta bayan sa fada anahu bi rumhi sai ya soke shi da maki hatta an fazahu har ya zarta makasarsa wato mata suka da bayan da za a yi rayu zai mutu ne kawai faƙala haramun shi haram din sai yake dan uwan abin nan kawun anas sai ce fustu wa rabbil kaaba sai ji an soke shi ko sai ce fustu na rabbanta wa rabbil kaaba na rabbi da ubangiji kaaba wato ya rabbanta da shahada so da haka shi ma sai shahada dukan su suka shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu ina madina sai ya ce wa sahabbansa inna ikhwanakum hakika yan ku da muka tura wajen mutane nan su karantar da su addini tuko tiru an kashe su gaba daya dukkaninsu sun yi shahada wa innahum qalu kuma su sun ce Allahumma balligh anna nabiyyana ya Allah ka isar wa annabinmu wannan labari anna kallakina ka cewa mun hadu da kai ya ubangiji subhanahu wataala mun koma zuwa gare ka faradina anka mun yarda da sakamakon da kai mana da karramawa da darajawa shine ma'anan faradina anka mun yarda da kai Wata mun gamsu da sakamakon da kamana wa radita anna kuma ka yarda da mu wato ka gamsu da aikinmu ka yi mana sakamako wanda yake mai kyau shi kenan Allah ta'ala ya sanar da annabin Allah manzo Allah wasallam cewa fa wayannan da ka tura ga halin da suka shiga ciki kuma ga sakon da suka faɗa cewa a gaya maka to wannan hadisi yana mana falalan shahada hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi amma na lafazin muslim to sannan wannan shi yake nuna ana fahimtar addini daga alqur'ani da sunna Sai sa suka ce waɗanda za su koya mana alƙur'ani da sunna yu'allimuna alqur'ana was sunna su koya mana alqur'ani da sunna Su duk ilimin da ba daga alqur'ani ba ba daga sunna ba aka dauko shi to nan ba ilimin addinin musulunci ba Al'ilmu ilmu qala Allah qala rasul imam shafi'i ilimi shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين ilimin da ba qur'ani bane kana ba ta lokacin ka sai dai in hadisi ne ko kuma fiqh shi kuma daga alqur'ani da hadisi ake dauko su to da ka alqur'ani da sunna su ne wato masdarani bi shari'a masdarani asasiyani wato tushe na musamman ko na asali wanda ake ɗauko addini daga wani da ilimin da ba alkur'ani da sunna ba to ko shakka babu idan kace zaka fanci addinin ka taurin to karshen ta zaka bata ne ba shirya kake ne mun Allah ta'ala ya aiko manzo kuma da wannan laqad manna Allah ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin Allah ya aiko manzo ya sama zuwa gare mu don ya koya mana alqur'ani da sunna alqur'ani da hikima ne sunna da can a cikin bata muke kuma duk wanda ya saka alqur'ani da sunna kuma to zai bata ne yasa ibnu qayyim cewa الجهل داء قاتل وشفاعه أمران في التركيب متفق عليه نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني وذاك جاهل في شوتان من ما غنينت أبواني قدابي القرآن لسنة nassi na alqur'ani da nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo sa ya aika mu'az bin jabal zuwa ga yaman ne ce shi mata hukum me zaka da me zaka hukunci in kaje yace bi kitabillah zan yi hukunci da alqur'ani yace fa in lam tajid in baka samu ba sai fa bi sunna zan yi hukunci da sunna sai ke fa illam taji in baka samu a suna fa sai ta ajtahidu ra'ayi wala alu zan yi ijtihadi na baranta baran takaita ba wanda ake cewa shi ne ka yi wata fahimta daga alqur'ani da suna ka tsora hukuncin abin bai zo kulo kulo alqur'ani da suna. amma sai ka yi ijtihadin ka tunda wancan abokuncin sai zama kaza to wannan ma hukuncin sa zai zama kaza to sai ce alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulihi bima yurdi Allah wa rasuluhu na gode wa Allah da ya datar da ɗan aikin manzonsa ga abin da yake yardar da Allah da manzonsa to don ka sake alkur'ani ka kama iska tarabtu fi kuma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abin da yin koyar da shi ba za ku bata ba na shine littafin Allah da sunna hadisi na gaba anhu kala غاب عني أنس بن النبري أنا أنس بن النبري رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنعوا فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النذر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما تنام قال أنس فوجدنا به ذبئا وثمانين ضربة بالسيف أو دانة برمه أو رمية بسهم وجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه آد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزل فيهم وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نهبه إلى آخرها متفق عليه وقد سبق في باب المجاهدة أنا حديث بخاري ومسلم كما أنكر تاشي باب المجاهدة وعنه دقى أنس بن مالك رضي الله عنه ألا ددش غاب عني gaba ammi babbana ya faki shine Anas bin Nabi radiyallahu anhu an qitali Badr daga yakin Badar ya fake mana yayi fashi babbana Anas bin Nabi yayi fashin yakin Badar bai samu yaje yakin Badar ba babban Anas bin Malik shine Anas bin Nabi gaba ammi Anas bin Nabi an qitali Badr babbana Anas bin Nabi yayi fashi bai je yakin badar ba faƙala wato shi kuma yakin badar babban yaƙi ne wanda duk wanda ya je shi zai alfahari da shi isa idan ana faɗan tarihin mutum ya taɓa zuwa yakin badar to za a ce huwa batariyun ya je yakin badar to da shi ne wanda aka ke cire ni tsakanin musulmi da kafirai an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma musulmi suka ci galba akan kafurai da taimakon Allah subhanahu wataala ya ko mala'iku suka tiya musulmi yaki su 700 musulmi 313 amma suka ci galba akan su da taimakon ubangiji subhanahu wataala to shi ana nabi ya ta jin haushi bai je yakin badar ba wanda bai je yakin badar ba yana dan jin haushin bai je ba saboda falalan yakin badar din Allah ta lace ya gafarta duk wanda ya je yakin badar fa qala sai ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iktu an awwal qitalin nayi bashi daga gabarin farkon yaki katantar mushrikin wanda ka yaki mushrikai da shi a cikin sa farkon yaki babba wanda ka je da kanka ka yaki mushrikai nayi fashi ban je ba Mana wannan abu yana damuna ban samu akai wannan yakin da ni ila yana da uzuri a lokacin sai ta la'ini Allahu ashhadani al mushrikin idan Allah ya nuna mini yakar musulmai da yakan musulmai lokacin da za a wani yaƙi tare da ban banda wannan yaƙin la yuriyanna Allahu ma asaw yace Allah sai ya nuna abin da zan aikata wato in an samu wani yaƙi banda na Badar nan gaba yaƙin da za a je zan yi kokari sosai a yaƙin sai Allah ya nuna wa musulmi cewa ga irin kokarin da nayi wato ya dau mara tunda bai samu ya je badar ba to a hudu fa da zai yi da wasa ba zai yi kokari kwarai da gaske ko kuma a yaƙi na gaba tun da lokacin ba a san wani yaƙi za a yi ba sai ce fadan ma kana yau mu'ahudin yayin da yaƙin hudu ranar yaƙin hudu ta zo shekara ta nawa kenan ta uku shekara da ta zagayo kafirai suka ce bari su zo su rama abin da aka mutu a yaƙin badar yayin da wannan ranar ta zo in kashe fal musulmi sun yayi mana sun watsi ne watsar da su lokacin da aka zo yaƙi manzan sama ya aje mutum hamsin a jaba da roma wani dutse a gaban dutsen muni ya ce kada ku kauce daga nan ku dinga duba ta baya da gefe-gefe in wasu za su afka mana sai ku musu ruwan kibiya sukan su kowa da kibiya mun kuma za mu tinkari kafirin nan shi kenan ya tinkari aka tinkari kafare har aka fitar ba a kan aka kama diban ganima to su wa'annan mutane da manzo a ce kasu barorin ko an yi nasara a kanmu ko mu muka yi nasara to sai wasu suka ce ah to an yi nasara zaman me za mu yi gashi ana ta diban ganima mu je mu ba kai mu ma shi kenan sai suka tafi shugaban su yayyaye kasu tafi suka tafi Abdullah bin Jubair so da haka sai suka abin nan suka bar wuri mutum shida kawai aka bari da shi nan su kuma kafirin khalifin wali lokacin da ta bai na jagorantar rundunar dawakai sai suka ya ba su suka afka musu shi nan suka yi ta harbin su suka kashe innan mutum shidan suka bi suka bi bayan musulmi suna ta harbi suna ta kashewa sun da kashe mutum saba'in to kaga shine in kashafa muslimuna kenan to da aka sai aka yi ruwan kibiya wani kan ya ankara ma ya dawo madina kafin ya ankara ya gan shi a madina to da aka aka aka sai amma manzon su yana cewa ku zo ku zo ku zo ku zo a lokacin manzon sama bai gudu ba abubakar bai gudu ba su talhatu bin ubaidillah suna ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga dukar da shi talhar hannun sai shan manzon sama aka karya masa haƙorinsa aka rotsa masa kansa aka fasa masa kansa to sai manzo Allah sallama abin nan bayan ana cikin wannan gwal da yake maza fa dinga kiran mutane aka dawo sannan aka sake afka kafirin aka ci galba a kansu amma dai an sha wahala to a wannan lokacin musulmi sun samu tashin hankali da har aka dinga tarwatsewa to shine shi ana bin nazir lokacin da musulman suka watsi shi bai yaddawa tsayawa kai ba faƙala sai ce Allahumma inni hatabiru ilayka ya Allah ina ba da uzuri zuwa gare ka mimma sana haula daga abin da wayannan mutane suka aikata ina yani ashabu ina nufin sahabban ma'ana yana nufin musulmi wannan saba alƙawari da ko saba umarnin manzo kuma da aka yi har kafirai suka musu aka tarwatsa ya ce ya Allah ni ina ba da uzuri amma ni ba zan yi ba sai ya ce wa abrau ilaika mimma sana haula ina kubuta zuwa gare ka daga abin da waɗannan mutanen suka aikata yani ni mushrikin su ne mushrikin ya Allah ban yarda da abin da mushrikai suka yi wa abin da musulmi suka yi kuma ina ba da uzuri ina ba da uzuri kuskure ne suka samu to dai faɗi wannan sun matakaddama fasta kalahu a ibn mu'az shi kenan sai ya kama tafiya sai Sadubin ibn sai ya ya في shi sai بن معاذ فقال sa'ad يا سعد بن معاذ يا ya سعد بن mu'adh الجنة ورب النذر الجنة الجنة ورب النذر نارت إذا أبنجد النذر نذر إن شيني بابنسا نارت إذا ما أجدت النذر الجنة إني أجد ريحها إن أجد كيسة من دون أودن كاتي أجدوت أودنا وتحين أجد كيسة الجنة أبان أودن wato tun bai mutu ya yi shahada ba ya fara cin ƙarshen aljanna kai kenan ya tabbata kawai zai tafi kawai ya tabbata zai shahada wannan eh, sa'ad bin mu'az a lokacin da ya zo ya samu mutane suna zaune ana cewa an kashe manzon Allah salama wannan ya gidan shi dan ya yada wannan ba Allah ya saukar da wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi idhnillah kitaban mu'ajjala kuma muhammadu ira rasulun qad sala min qablihi rusul afa in qata aw qutila qalaqtum ala aqabikum zuwa karshe to yazo ai an ce an kashe manzala sa sai ce to duk da an kashe shi ku me za ku zauna ku yi qumu na mutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi mu je mutu akan abin da manzala sa sama mutu akan sa to ya yi gaya mutane nan wannan magana cewa shi zai je mutu akan abin da aka kashe manzalar ta kansa sai an da ana kuma bin annabi shi nan sai shi kuma yake masa ai shi yanzu ƙanshin aljanna ma yake ji ta nan wajen dutsen gudu ya fara jin ƙanshin aljanna tun ba a kashe shi ba shi nan ƙada sa'adun sa'adun ya ce famar da ɗafi ya rasulallah ban samu iko ba ya manzo Allah ta sama ma sana'a wato in aikata abin da ana sai aikata ban iya aikata wannan wato irin yakin da ya yi ban iya yi ba ana zuwa nazir ya yi yaki tare da cewa sa'ad shi ma jarumi ne lokacin da ya rasu manzala kuma ya ce da arshur rahman li mawti sa'ad al'arshin Allah ya abin nan ya girgiza da mutuwan sa'ad yace fa masadatu ya rasu rasulullah ma sana ba zan iya aikata abin da ya aikata ba qala ana sun hada zai ce wajadna bihi bid'an wa na darbatan bisayf sai muka samu a jikin shi Anas bin Nadir jis'an wa samanina tamanin da wani abu barbatan na duka bi da takobi auɗa na ko suka bi da mashi auram ya ko harbin isamin da kiliya wato tsakanin inda aka soki shi da mashi da inda aka harbe shi da kibiya da inda aka tare shi da takobi na muka samu wuri tamanin da wani abu a jikinsa ko ina ke jikinsa tsara ne ko ina tsara da suka ne kawai wato shiga cikin su ya kawai yaje dinga yaje dinga harbin su kawai yana yana yakan su su kuma suna dukan sa ko tone bangare saboda shahada yake musu yake wa wajadnahu qad qutila sai muka same shi an kashe shi wa makala ilil mushrikun mushrikai sun gunduwa gunduwa da shi sun masa mutula yanke wasu gabansa su hanci su kunne da sauransu yake fama harafahu ahadun babu wani mutum ɗaya da ya gane anas da aka zo kan gawansa ba wanda ya gane wannan anas ne saboda me saboda tsara da duka da abun nan da harbi da suka da mashi ko ina jikin sarauni ne babu wanda ya gane shi illa uktu sai wata ƴar uwarsa wata kanwarsa ta gane shi bananihi da ƴan yatsunsa da ta duba ƴan yatsun ta ce wannan irin ƴan yatsun anas ne idan ta fiska kan ba za a gane shi ba sauran gabansa ko kafafuwansa yan yatsunsa kawai ta duba nan ne akwai ɗan alama ne da bai dame shi ba shine ta ce wannan yan yatsun ɗan uwana ne a nan ne aka gane cewa anas to shine kuma tsarin ya ce to ai ga ma kittan gashi gashi gashi shi tun ma kan ya shiga wannan abun nan kirkin yakin ya ce wallahi yana jin ƙarshen aljanna wajen dutsen hudu قال أنس Anas yace Anas bin Malik kunna nura mun kasance muna zato au na ko muna zato duk ma'anar sa ne da nura da na gunnu duk ma'anar sa ne anna hadhihi al-aya cewa wannan aya nazala fihi ta sauka a shadin ne wa a ashbahi da makamancin wace aya wannan aya da za mu karanta yanzu ita ce minal mu'minina rijalun صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا min almu'minina rijalun akwai wasu mutane daga cikin mu'minai sadaqu ma ahadullah da suka gaskanta abinda suka suka yi wa Allah alƙawari alaihi akan sa wato akwai da suka dauka Allah alƙawari in sun je yakin gaba da za a yi bayan na badar to da su yaki babu wasa ba kama hannun yaro, to Allah ya ce to sun gaskanta wayannan mutane sun gaskanta kamar yadda farkon hadisi ke ga mana abin da Anas ya ce in dai wani yakin ya zo wanda manzon zai yaƙi mushrikai to sai Allah ya nuna ya nuna abin da zai aikata ai ya nuna kuwa ko ta ina fara da suka ya yi shahada yake so daga cikin su akwai wanda sadaku suka gaskanta ko suka gaskata ma ahadullah alai abunda suka yi alkawari akan wato suka suka suka aikata shi ne ma'anar sadaku anan suka aikata suka yi gaskiyar abin da suka alƙawari ma'ana suka nuna alƙawarin da suka yi da gaske ne ba su gudu ba da gaske ne kamin man qaba nahbahu daga cikin su akwai wanda ya ci a bakancensa. sa nahab shine bakanci. amma da ake nufi anan daga cikin su akwai wanda ya rasu akwai wanda ya mutu akwai wanda ya shahada shine man qaba nahbahu atamma nazarahu ya cika bakancinsa ma'ana ya yi shahada daga cikinsu waɗanda suke wannan alƙawarin akwai kamar wa kenan kamar anas bin nabi kaga shi ya yi shahada a can sai ce wa min humman yan cika cikakon aya don nan ya ce ila akhir ya zuwa ƙarshen aya wa min humman yan tazir daga cikinsu akwai wanda yake kira har yanzu dai shi bai cika bakancin ba amma ya yi abin da zai yi amma bai rasu ba shine ma'anar man yan tazir kamar talhatu bin ubaidillah shi duka iya duka masa hudu amma Allah bai sa ya yi hana sai da hannunsa wannan ya shanye tsabar duka duk dukan da ake kawo maza kuma yana tarewa yana yana tarewa har kina baka yace Talhat bin Ubaidillah ya kwashi ladan yakin hudu ya bar mu ya kwashi ladan yakin hudu ya bar mu saboda kawai tsabar tare duka da ya dinga yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai sa ya yi hada ba duk da kwanansa bai karewa har manzo sun ya ce man sarrahu an yara shahidan yamshi fil ardi falyanzur ila talhat bin ubay bin duk wanda yake son ya ga shahidi da yake tafiya a bayan kasa to duba da hatu bin ubay bin mutum da mutu ba amma na ce masa shahidi saboda duk saboda za su kai shahada sun tabbata masa kwanan sa ne kawai bai kare ba sa ne bai kare ba to da haka ya mutu ya mutu shahidi kawai ya mutu mai shahada Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canja ba canjawa Alƙawari da suka yi Allah sun cika ba su canjawa wanda sa ya kare ya rasu wanda bai kare ba kuma yana jiran karar sa amma ya yi abin da ya ɗauki alƙawari. ya cika wannan alƙawari. wannan ya faru a yakin a yakin uhudu ne wanda musulmi suka ji rauni kwarai da gaske aka kashe musu mutum saba'in suka ji ciwo da yawa amma a ƙarshe dai Allah ta'ala kuma ya ba su nasara a yakin ahzab yakin taron dangi wanda kafirin suka zo za su fara kuru za su tsari ta kurmushe musulmin gaba daya Allah ta'ala kuma ya aiko mala'iku da iska suka ce musulmi suka tarwatsa su a kashe na kashewa to daga nan musu sake tsokanan musulmi da yaki ba zama a lokaci yace al'ana da quduhum wa la gazuna ta kai sai dai mu mu kai wa kafirai hari amma ba za su iya kawo mana hari ba kuma haka tun daga yakin ahzab sun tsorita to sai yanzu da musulman ya zama suna da rauni kafirai suke kai musu hari saboda sun bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقئدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو باب من حديث طويل في أنواع العلم سيأتي في باب تعليم الكذب إن شاء الله تعالى وأن سمر رضي الله عنه إذا سمر ألا يدرش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي رأيت الليلة رجلين jiya da daddare na ga mutum guda biyu a tayani sun zo mini an ce mala'ika jibril ne da mika'ilu ke ce ra'aitun lailata allailata je da dare amma ya ba da labarin kafin rana ta yi zawali kafin azahar ya ba da labari sai ce allailata amma ina bayan azahar ne sai ce albari hata ra'aitul bari hata jiya da dare na gani to lokacin yamma ya shigo kenan amma inda safe za ka ba da labari har rana ta kai tsakiya za ka ce allailata ya ce jiya wasu mutane guda biyu na ga wasu mutane guda biyu asaya ni sun zo mini su ne jibril da mika'ilu kamar da ya zuwa wani hadisi manya-manyan mala'iku fasa Idan bi shajara suka hawa da ni wata bishiya wata koriyar bishiya mai ganye kamar da ya zuwa wani hadisi fa adakhala ni suka shigar da ni daran wani gida iya ahsanu afdal wannan gidan shi ya fi kyau shi ya fi daraja wato ban taba ganin gida mai kyau mai daraja irin sama. gida ne mai kyau ya fi sauran gidaje kai aljanna ne ka kalman daru mu'annas ne sai sa ce hiya mu'annas ne majazi hadhihi daru sai ce lam ara qaddu ahsana minha ban taba ganin lam ara ban taba ganin ahsana minha gidan da yafi wannan gidan kyau ba qaddu ko sau daya gida ne wanda yake da ya kai kololuwa ala sai suka ce mini su mala'iku guda biyu a mafarki mafarki annaba gaskiya ne wahayi sai suka ce amma hadhihi daru amma wannan gidan fa daru shuhada gidan shahidai ne ta saukin su ke so da haka shaidai sun fi kowa gida mai kyau a aljanna sun fi kowa gida na kololuwa a aljanna sun fi kowa hurul ini kowa hurul ini saba'in za a bashi so da ka gatar da shaidi yake samu aljanna sai dai annabawa da siddiqai So ne kawai suka fi So kuma sun fi sauran mutane so da haka ce ban taba ganin gida mai kyau irin wannan ba wannan yana nuna maka falalan shahada fi sabilillah wani gida a duniya da zaka kwatanta da wani gida a aljanna ko da miskinin gida ne babu to ne yana maka matsayin su rawahu bukhari imam bukhari ya to hadisi wa huwa ba'd min hadisin wani bangare na hadisi dogo fi anwa'ul ilmi a cikin sa akwai nau'o'i na ilimi sayati da sannu hadisin da zo fi babi tarimin kazi a babin haramta ƙarya insha Allah ta'ala in Allah ta'ala zo zai zo da shi cikakke وعن أنس رضي الله عنه أن أم الرباعي بنت البراء بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري وانا حديث إمام البخاري وتوشي دقى أنس رضي الله عنه ألا يجدش يتي أن أم الرباع بنت البراء maman arrubai bint albara albara wa hiya harisa bin Suraka, ita ce yar harisa ai eh, mahaifiyar harisa dan Suraka. A nabiy Nabiya alaihi wasallam ta zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah ya manzala sallallahu alaihi Alatu ala ne an harisa ba za ka bani labari dangane da harisa ba wato ɗanta harisa ya je wajen yaƙi an kashe shi tana son ta ji a ina ne matsayinsa wa kana kutila yawma badrin an kashe shi a ranar badar ranan da aka yi yakin badar sai yake son ta san makomansa a ina yake ne ya sa yake yanzu a aljanna yake ko a wuta aljanna yake ko a wuta me makomansa ya ji shahada ya rasu a yakin a yakin badar to yanzu ina makomansa yake sai fa in kana fi jannati in a yanzu haka yana aljanna sabartu sai ne hakuri wa in kana gaira zalika in ko ba aljanna yake ba yana wani wuri daban ishtahattu alaihi albuka sai ne ta kokari wajen yi masa kuka ne da kuka eh wato ta kuka ne yawa idan ba aljanna yake in aljanna ne ko ta yi hakuri ta masa murna kiran ko to a zamanin jahiliya shi kukan abun alfahari ne in an yi mutuwa abun alfahari ne a ce kayi kuka kai kukan ba ma kushe maka za yi har wasiti ake bari in mutu ya mutu da Allah ya mutu kamin kuka sosai eh, kuka sosai saboda aka sai su dinga ba da ba abin nan ba da wasitinsa idza mitu fakkini bima ana aluhu wa shuqi alayya jiba ibnata ma'badi wani na ga matarsa ummu ma'bad yar ma'bad yace in na mutu kimin kuka irin yadda ya dace ki tsatsa ga wuyan rigan ki saboda mutuwa da musulunci da yazo sai hana wannan yace laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al duk wanda ya dinga ihu irin na jahiliya yazo yana yayya ga wuyan rigansa yana marin fiskansa to wannan baya tare da mu kuma duk wanda ya bada wasiti a masa kuka to za a masa azaba innal mayyita yu'adhabu bi bukai ali alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da ya wasiti a masa to kukan sai zama wani abun abun alfari kamar yadda kansa'u take dan uwanta sakar da ya mutu so da haka idan abin nan lokacin da duk inda ta zauna sai ta ne sai ta yi kuka duk inda aka yi mutuwa sai ta kama kukan wato ainihin dan uwanta duk inda sai aka yi mutuwa to ita ta dan uwanta take tina ta kama abin nan ta kama kuka ta kama kuka ni تذكرني ni الشمس سكرا تذكرني طلوع الشمس سكرا وأذكره kulli غروب شمس ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبقون مثل أخي ولكن أعز النفس منه بالتعسي duk lokacin da rana ta fito yana tunatar da ni dan uwana saka in ta faɗi ma haka haka nake ta kuka take ba don ma wasu suna kukan yan uwansu ba da zan kashe kaina saboda mutuwar dan uwana sai dai kukan nasu ba irin na bane dan uwansu bai kai dan uwana ba haka take ba ke zamana har ta shahara in dai marsiya ne wato yabon wanda ya rasu babu wanda ya kai ta da ita ake ake misali so wannan musulunci sai ya hana wani da imam malik ya rasu akwai wani duk inda aka yi mutuwa sai ya kan imam malik ana masa nasiya ana masa nasiya ce ina yake abin nan ce shi ba zai bari ba suna ce masa abin nan a tafkin kusa kabrin ra'aitahu لقبر سوى بين اللوى فدتاتي فقلت له إن السجى لقلامني عند القبور على البكى رفيقي لتزراف الدموع السوافق فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فدتاتي فقلت له إن السجى يبعث السجى فداني فهذا كله قبر مالكي فتسنا زرقنا وإنا كوكا a gudu kabarin da gani zan yi kuka akan imam malik to duk kabarin da ya gani ma na imam malik ne kawai duk kabarin da ya gani sai kaddara imam mali ne a cikin sai kama kuka amma nan ba abin yabo bane abin da ake so shi ne kai hakuri maza kuma hakuri yake ba wa fal tasbir wal ta'ala kai hakuri ka nemi na musiba sai take so idan ko ba a ce ba aljanna yake ba to zan dinga kuka zan yi ta kuka iya kokari na faƙala sai maza su masu yace ya umma harisa ya maman harisa inna ha na fil janna aljannan fa ba wai aljanna ɗaya ne a ciki ba aljannatai ne da yawa aljanna ne hawa hawa har guda ɗari a cikin aljanna sai ba ta wani ilimi ta kuma kafin ya gaya mata makoman ɗanta sai aljanna karki ɗauka sun cikin iri ɗaya wani ya fi wani wa inna ibnaki haƙiƙa danki harisa asabal firdaus al'ala to ya samu aljannan firdaus ne madaukakiya ita ce aljannan da tafi kowane ma na ɗanke yana aljannan firdaus ita ce aljannan da tafi kowace wanda manzara su ma yake cewa inna inna fi jannati لمئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وعالى الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة ita janna hawan hawa ɗari ne tsakanin kowane hawa da wani hawa wato akwai tafiyan shekara abin da kamar tafiyan tsakanin samai da ƙasai tafiyan shekara ɗari biyar ita za ku roƙi a janna ku roƙi firdausi saboda ita ce a ita ce mafificiyan aljanna ita ce a kololuwa sama a aljanna al'arshin allah yana samanta sannan kuma duk wani nono ko zuma ko korama na ruwa ko giya daga can yake tahowa kafin ya dangara kasa to sai ce danki yana cikin aljannar firdaus shikenan sai murna kenan to kaga zamanin manzo sama duk tambayar da kake da shi kai kawai sai masa wayi sai baka amsa ina makomar danta yanzu kowa inda a ce ɗan uwan sai rasu za a ce masa yana aljanna zai samu ne amma ba ka samu wannan ba saboda manzala ta sama ya bar duniya bare ka je ka tambaye shi to wasu ma sun tambaya aka ce a wuta iyayen su aka ce to a daina tambaya kar ka tambaya abin da zai bata maka rai ya ladina ma ta tasalu an ashya in tubda lakum tasuku kuma in an wahayi na sauka za a ba ku amsa to amma wasu ba aka ce musu suna aljanna shikenan ta sama abin da ya tabbata shi zai ga maka rawahu Bukari bukhari bukhari rawaito wannan hadisi wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ji'a bi abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihi fa wuj'a bayna yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhihi fa nahani qaumi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma zalat al-mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha muttafaqun alayh bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa an jabir daga jabir ibn radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kale shi ji abi abi an zo da babana gidan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam an musila bi amma ta musula wato amma kisan musula a gunjire hannunsa bakinsa da sauran. fa wubi a bai ne dai sai aka ajiye shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu akshifu an wajhi ina tafi in je in bude fiskansa na ga wane ne fanahani qaumi sai mutane suka mutane suka hana ni suka tikari mu fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai yace ma zalat al malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha malaiku ba su kushe ba suna masa inuwa da wato ainihin suka bukansu wato a wata riwayan suka ta kuka sai ko kuka ko kar kuka ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi ajnadiha mala'iku suna masa inuwa da fukafukan su to kaga wannan ya zama me ya zama abun nan abun nan daraja ne a ce mala'iku ne suke masa inuwa saboda mutuwan da ya na shahada wannan ya faru irin kala kala irin sa da yawa a yakin uhudu akwai wanda yayi yi amarya yana kunci da amaryansa ya sadu da ita sai ya ji an yi ƙara iri na wurin yaƙi kawai sai ya tashi sai ya tafi da janaba a jikinsa mai tsayawan kan janaba inda ya kama yaƙi sai aka kashe shi shi kenan ba an kashe shi sai aka ga ruwa yana diga a jikinsa sai za su ma sai wannan mala'ika ne suka wanke shi mala'iku ne suka masa wanka ana ce masa gasilul mala'ika gasilul mala'ika mala'iku ne suka masa wanka akwai wanda aka ɗau gawansa aka ji sakwai kai ba nauyi manzon sa ce mala'iku ne suke ɗauki da gawan ko kun rike ne kawai saboda haka kaga darajar shahada ba a kwatanta ta da wani babban manzon sama sun ji daɗi saboda haka mala'iku suna masa suna masa inuwa kenan yana ya nuna Allah ya karbi shahadansa mu mutum ne mai daraja sun da mala'iku za su masa inuwa to wannan kuma yana nuna mana darajar ilimi da maza sun ce innal malaikata tatabawu ajnihatiha li dalibil ilmi ridan bima yaqulu malaiku suna aje fukafukan su ga mai neman ilimi domin yarda da abin da yake nema su shimfida fukafukan ka zauna a kai sai ki ne baraka ji ba ko kuma su kasantar da fukafukan su a gare ka وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم أنا حديث إمام مسلم رويتوش وعن سهل بن حنيف لقى سهل بن حنيف رضي الله عنه ألا يتدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من سأل الله تعالى الشهادة بصدق دون يروي الله تعالى شهادة بجسيه wato da gaske ke na addu'a ya Allah ka kane mutuwar shahada ya Allah ka kane mutuwar shahada duk wanda yi wannan ballaghahu Allah manazil ash-shuhada Allah zai isar da shi matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko da mutu akan shimfudan rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi in kai karo ki Allah ya saka mutuwan shahada ko akan shimfudan ka kare to Allah zai baka matsayi a aljanna irin na wanda suka yi shahada kuma yanzu irin Khalid bin Walid ya yi yaki ya yi yaki ya rusa kafurai har maza sun ya ambace shi saifullahi maslul hukumin Allah zarare amma kuma akan gadon sai rasu lokacin da zai rasu yana kuka yana cewa shi ne zai rasu akan gadon sa ba shahada ba kafurai ne za su kashe shi ma yana kuka kamar da zai ba shi ladan shahada Sun ya nemi shahadan da gaskiya da gaske kuma yake ba inda bai kutsa ba ya kutsa cikin mutuwa to amma kuka cikin mutuwa ba ya sa ka mutu sai in kwanan ka ya kare in kwanan ka bai kare ba za ka mutu to da haka Allah ta'ala ke san me sababin mutuwanka don ka ce ya Allah ina roƙon ka kashe ni shahidi na mutu a fagen fama to ba lalle ne ka mutu a wurin ba in Allah ya kaddara maka za ka mutu a wajen amma za a ba ka lada inda da kake na wanda suka mutu a irin wannan wurin za ka roƙon mutuwa ma baya kawo ta to mutuwa kwaya ɗaya ce kullu nafsin za a yi kasul maut kowa zai dandane ta to amma sabubanta kuma daban-daban ne wani zai mutu a kan gadonsa wani zazzabi wani lafiyansa kalau wani mota ta buge shi wani shahada zai yi kafure su kashe shi wani yan ta'adda ne wani magani zai sha ya mutu wani zaki ne zai cinye shi rami zai fada ruwa zai cinye shi gobara ba wanda ya san Kawai ta hanya zai mutu wannan gaibu ne da Allah ta'ala ya bar wa ubangiji ta Allah ya bar kansa to amma kai me ya kamata ka roƙa ka cika da imani ka roƙi mutuwa ta daraja ta cikawa da imani wanda kuma yadda wani yake cewa ta'addadat al-asbab wal maut wahidun idza lan tamut sai fi mutu bi ghairi tabban mutuwa suna da amma mutuwa kwa ne in baka mutu da tababin takobi ba ma za ka mutu duk wanda kaga aka buge shi a hanya ya mutu Allah ya kaddara dama wannan lokacin zai mutu ko mota ta buge shi ko bata buge shi ba amma dai Allah ya kaddara mota ne za ta buge shi ya mutu shikenan wanda gobara ta cinye shi haka duk kaddara ne ana tafiya akan kaddaran Allah shi kuma kaddaran Allah sirrul lahil maktum ne sirri ne na Allah boyayye kamar da sirrin Allah yake fada ba wanda zai sani sai abun ya faru muke iya sani in zai faruwa ba za mu sani ba ya faru za mu gane kaddara to duk wanda ya roƙi Allah shahada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man talaba ash-shahadata sadiqan udiyaha walau lam tusibhu rawahu Muslim wannan hadisi irin wancan daga Anas radiyallahu anhu Allah ya dace yake qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala sallallahu alaihi man talaba shahadata bi sidqin man talaba shahadata sadiqan wanda ya nemi shahada yana mai gaskiya udiyaha za a baki matsayin shahadan walau lam tusifu ko da bata same shi ba za a ki matsayin shahada ne ladan mai shahidi. ko da ba shahadan yayi ba ka kaga ta kai ta addu'a Allah ya sa kai mutu mutuwan shahada kar ka je ka jefa kanka cikin ta'addanci ka dauka jihadi kake ka je kai mutuwan banza ka dauka cewa kai shahada ta addu'a Allah ya sa kai mutuwan shahada shi Allah ya san ya zai da kai hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ما الترمذي يتوى حديث حديث حسن كما صحيح وعن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يددش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك تسلم أيتي ما يجد الشهيد من مس القتل ba abun da shahidi yake ji daga shafan a lokacin da aka kashe shi ba ba wani zafin da yake ji illa kama ya jido a dukkan min masil qarsa sai dai kamar yadda ɗayan ku yake ji daga shafan mun daga shafan munsuni kama wani munsune ka haka dan ciwon dan zafin da zaka bi na munsuni to shine zafin fitar rai kina. kun san rai akwai wahala wajen fitan ka manzo sama da yazo da to ana cewa inna lil mauti la mutuwa yana da mataki to za ka wani har harbe harbe yana yi wani zai fita hayyacinsa za ka kai shaidi kuma kama dan mun tsune ka ne haka shikenan iya abin da zai yi shine karsa mun tsune saboda Allah yana sassauta masa wasu sun ce kamar cizon kudin cizo burburki ko irin wannan abu da yake cizon mutane a da lokacin da ba daɗe babu abin nan kama dai mun ne shi ne aka fi kassara shi وأنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحابي وهازم الأعزاب اهدمهم وانصرنا عليهم متفق عليه wani hadisin bukari da muslim suka rawaito shi wani abdullahi bin abi aufa daga abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhu ma Allah ya tada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi babi ayyamihi manzala ta sama a cakin wasu kwanakin sa allati laqiya fiha al-aduwa wanda ya da abokanin gaba a cikin su wato wasu ya kokana su kenan intazara ya saurara hatta malati shamsu har rana ta karkata lokacin azhar yayi sun makama fi nas sannan sai tashi a cikin mutane faƙala sai sai ayyuhan nas ya ku mutane la ta taman naulika al'aduwi kada ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba karkai burin yaƙi wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya fa idza laqitumuhum in ku kuka da abokanin gaban kuma taritsa da ku fasbiru ku hakuri ku hakuri ku dogara ga Allah ku gubza yaki wa'lamu ku sani anna aljannata tata bilali suyufi lalle aljanna tana karkashin inuwan ta kuba mana duk wanda aka kashe shi a wajen yaki to aljanna ita ce makomarsa to wannan da aka ce la tatamannu liqa al'adu kar ku yi burin haduwa da abokanin gaba wasallallahu al'afiya ku roki Allah ya baku zaman lafiya shine abinda wasu ba su gane ba shi yaki ba neman sa ake yi amma in ya zo maka ya kai ya dole ka hakura in ka zama ɗan da neman jihadi to za ka je ka jabun jihadi za ka je ka kashe musulmi kaga wannan ba jihadi ba ne ko ka kashe kafirai da ba su ya kamata a kashe ba ba su ya kamata ba babu yaƙi tsakaninka da su Man su ma ce man qatala muahadan lam yari ahiyatal janna wanda ya kashe kafurin amana wanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da shi ba zai ji kanshin aljanna ba ma kafuri ma kabalata na idan ka kashe musulmi to da ka jihadi malamai ne suka san sharuɗin jihadi suka san inda manzo kuma yayi jihadi ne kuma za su iya shirya jihadi ya zama ingantaccen jihadi amma ba masu ɗan ƙaramin ilimi ba ba wanda suke jahilai ba sai masu ilimi in ba haka ba gari neman ladar za ka je ka samu alhaki gari neman shahada za ka je ka mutu ka shiga wuta saboda ka kashe musulmi ko ka je ka yi tata a matsayin kana ganin ganima kake ji ba a kan burgo kawai maza su ma ya ce wa wani na ganima da ya ba ya ce ɗan wuta ne wuta zai tafi ina ga wanda zai zo ya balle shagunan mutane yana ɗiban kuɗi kaga wannan dama shi sata ne je yi kawai to da aka dole sai malamai da su shirya jihadi shugabanni kuma su jagoranci jihadi sannan nan ne zai zama jihadi na fi sabila sai dai in afka muku aka yi don ku kare kanku wannan kuma dole ne ka kare kanka Shi ne ma'anar wa kuma laqitum fazzu in kuka haɗu da su to ku yi haƙuri. ku yi haƙuri. amma wasu al afiya ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya so da aka Allah ya baka lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da kuma abin da za ta ajiye don cin gobe ko jibi to shi ne ka samu nutsuwa kenan amma in ba zaman lafiya ko ka samu sauran turmi in ba ka da lafiya har yanzu da sauranta in ba ka da abin da za ka ciyo ka shiga damuwa in kana da yau ba ka da na gobe nan ma akwai tunanin gobe mai za ka ci kama wannan addu'a akwai lokacin da ake wa'azi shekarun bayan a Najeriya wai wannan addu'a ma bai kamata a yi ta ba Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ta ake kaga wannan kuskure ne da aiki ne maza zuwa ne ta kuroki Allah ya zaman lafiya kar ku burin haduwa da abokan gaba don ka gwamza da su baka san inda za ta kaya ba ko su ci galba a kanku ko kai ka je kai kuskure a wajen yakin da ka je ka shiga wuta baka sani ba saboda haka za a roki zaman lafiya in ta kama kuma yaki ya afka muku bayan da kuka iya dole ne ku yi shi to amma sai manzo Allah ya sarrafa sai albishir yace wa lamu anna jannata tarra bilal su ku sani aljanna tana karkashin inuwan takobi ko da haka in ka mutu kuma ya in ya riza da kai kuma kai kai hakuri tsakaninka da Allah to idan ka mutu a wannan wajen zaka shiga aljanna ne Ni ma nan karkashin inuwan takobi takobi yana filfilawa a kanka za ka kare wuyanka to aljanna zaka tafi ثم قال سيما نظمة يتي اللهم منزل الكتاب يا الله وانده يسوقت للتابي ومجري الصحابي وانده يكي قدانا لكذا جزي وابنا كنا قادماري وهادم الآذاب يا وانده يروس تارون دنجي لوكا تنياكين أحزاب ياكين خندق يروس أسو يتي إهدمهم كروس أسو وانصرنا عليهم كتمكيم وعفان فقال وانا عندي وجن ياكي نما ذاك وانا عدوان فذاك دولي نأريك عدوان lokacin da aka je yakin badar manzala ta kuma an masa shi da abubakar ya je yana ta addu'a ya Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu yasa sahabbai kai yi ya ce kar kowa ya yaƙi, kar kowa ya bugi wani kafuri sai na bashi izini a sai ya je yana ta addu'a ne yana ta addu'a ina baka canje ji tausayin yana ta addu'a can kawai shiru daga baya sai farka sai ce abshir ya ababakarin haza jibrilu ala sanayahu naqaw ala sanayahu naqaw Ya ce albish abubakar albishirin ka wannan jibrilu ne ga nan kura a bayan sa na malaiku malaiku suna zuwa da dawakai ko da haka yana ga abubakar haka sai ya samu sabon sa dama sun yi sahu yake qumu ila jannatin arduha as-samawati wasu ard ku tashi zuwa ga aljanna wanda fadin ta fadin sa mai da kasai ne ku shiga yaki ko aka kama gwabzawa kaga da aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a to shine anan ma manzala Sassama yake ta yake ta addu'a saboda ka addu'a makamin mu'mini duk halin da ka shiga ka rubu da addu'o'i eh, maru zika du'a lam yuhram al ijaba duk wanda aka azurta shi da addu'a ba za a haramta masa karba ba saboda wasu suna da matsaloli daban-daban amma sai kokawa mutane kawai idan dare ka kwana bacci za ka tashi ka roƙi Allah ta'ala da rana kai ta kokawa ka shiga wajen halin cewa za ka gaya ga wanda za ka gaya wa ya maka ruwan kuɗi ya warware maka matsalolinka ka je kana gaya wa wasu mutane wanda shi ba zai fi tausayinka ba to mu dage da yin addu'a ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malam mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam ah, malam ina tambaya yace idan ya kwanta bacci kullum sai ya ji wani abu ya danne sa kuma sai ya ji nauyi ba zai iya dagawa ba a wannan bacci din to in Allah ya taimake shi ya salatin annabi sai ya samu ya ɗan ji sauki ya ce malam amin ɗan ƙarin bayani ne yake faruwa bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba da salamu alaikum wa rahmatullah to wannan abu dai mutum muna yara mun san da shi shi ake cewa dannau to da haka dannau ne yake danne ka amma abin da ake cewa dannau ina dai wani aljami saboda haka in bai daina maka ba sai ka je ka nemi magani na masu aljani irin masu rukiya da kuma masu bada magani na islamic medicine sai ka je ka koka musu insha Allah za su baka magani da ba zai dinga zuwa maka ba da cewa in ka je wajen likitoci su kuma za su gaya maka wani abu daban su din ma in akwai magani da za su baka za su iya za su iya baka in wasu jijiyoyin ka ne suke tarkafewa sai ya baka magani da zai warware su to amma dai wannan shi ake cewa dandan kuma yana yi amma don ya maka sau ɗaya sau biyu ba ka damu ba amma inda yana yawan yi yau ya yi gobe yana yawan damun ka to gaskiya ka je ka nemi magani na sai wannan mai tambaya ce malam shin limamin juma'a lokacin da yake dan zama din nan mutum addu'a zai yi a lokacin ko me zai yi bai zo a zahiri a nassi cewa ga abin da za a yi idan liman ya zauna a tsakanin biyu guda biyu ba to amma za ka ga wasu suna yin addu'a a wannan lokacin to ba za ka musu inkari ba dalili saboda maza su ya ce ko ta sa'a a ranar juma'a duk wanda ya dace da ya kai roƙi Allah ta'ala Allah zai amsa masa to sai malamai suka yi saɓani wannan sa'ar wannan lokacin a wani lokaci ne ranar juma'a har maganganu guda arba'in wanda ya bin hajjar alƙalani ya kasu kuma fatawul bari to amma magana da maganganu guda biyu su suka fi shahara sai magana da tafi shahara shine daga azahar daga la'asar ne zuwa magariba wannan lokacin amsa addu'a ne bayan an yi la'asar zuwa kafin a yi magariba wannan shine magana da tafi tafi shahara magana ta biyu wanda tana da ƙarfi shi ma riwaya muslim shine daga lokacin da liman ya hau kan minbari har a gama sallah a nan wannan sa'an take in kai addu'a Allah zai amsa maka to kaga idan mutum Limamin yana hudu ba sai ya tsaya a ya zauna kafin tashi da dutse wani addu'a ba za ka masa kare ba don yana cikin sa'a na na amsa addu'a in kamar yadda wasu malamai to saboda haka amma ba za ba a kashi daga cikin sunnonin juma'a ko in an zo hudu ba a yi kaza duk ba za ka samu wannan ba amma wanda ba za ka masa inkari ba na'am wannan mai tambaya ce malam shin ya halatta mamu ya kaɗe wa liman ƙwaro a bayansa ana sallah don har ya cutar da shi to ƙwaron kala kala ne idan a ce wata kunama ya gani ko maciji wannan wajibinsa ne ma ba wai ya kamata ba ne saboda in ya bari zai cutar da shi sosai amma wani kwaro ne ko cinyaka ko wani abu lalle yana da kyau ya kaɗe masa wannan kwaro domin kar ya cutar da shi saboda haka wannan kaɗewa bai taɓa sallan ka ba wannan al'amadu ne sir ne aiki ne ɗan kaɗan shi sa malamin fito suka ce duk wanda ya ga kunama a gabansa ko maciji sai ya kashe ba abun da ya hau sallan ka. amma kashewa warin bugu ɗaya ko biyu in kuma kai ta yana gudu kana bi ta wannan kuma sallan ka tabar sai ka zo ka sake sabuwar sallah amma bara a ce dai ka bar ka bar ta ba don za ta iya zagewa ta bayan ka kuma ta harbe to da haka kwaron in mai cutarwa sosai ne dole ka nema ka buge in ko ba mai cutarwa sosai ba to son samu ka ka buge domin kada ya rikita shi ko ya cutar da shi malam wannan mai tambaya ke cewa malam ne hukuncin kamar mota ko keke napep ana sayarwa dubu ɗari sai mutum ya baka a dubu ɗari da hamsin ka ringa biya da dubu goma goma har ka gama biya mun sha amsa wannan fatawa ko da ke wasu baki ne ya halatta wannan shage ta bai takwas abin da ake sai da shi dubu ɗari kudi a hannun a sayar maka shi dubu ɗari da hamsin ka dinga biya a hankali wannan babu laifi ba malamin da ya haramta shi daga cikin malamin gabata shekul islami ta mai cikin musulmi sun yi jima'i halal ne daga rinin alkur'ani da suna yanzu ba misali ne kama a cikin na fi ana sayarwa miliyan ɗaya kuɗi a hannu amma yan baki ne miliyan ɗaya da rabi ya da ta karɓa miliyan ɗaya da rabi ka dinga biya hankali aiki ke ne aka ba ka bada kuɗi riba ba zai shiga a nan amma aka baka miliyan ɗaya za ka biya miliyan ɗaya da rabi to nan ne riba ta shiga sai zama haram amma don an ƙara maka farashin kaya saboda bashi ne wannan ba haramun ba ne halal ne ana akwai wani zai musulunta za mu gabatar da shi kafin a bismillah na ke ah, bismillah ko da zai musulunta to za ka musulunta daga ina kake daga jalingo to musulunci ne ka shaida babu bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai da wannan kirista ne za ka ko ba kirista to annabi isa bawan allah ne manzon allah ne ba dan allah ba shine musulunci ka yadda da wannan to bismillah zan faɗi wani abu sai ka faɗa ashhadu allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna isa abdullah wa rasuluhu ko daga yanzu ka za musulmi me sunan ka da simon wani suna kake so yanzu ahmad to yanzu sunan ka ahmad da yanzu ka zama musulmi sai ka je ka samu musulman da kake tare da su su koya maka musulunci insha Allah su koya maka yadda ake ibada da sauransu nan malam mai tambaya yake cewa malam akwai wajajen da ake yin sujjada a ƙur'ani kusan guda goma sha shida mm. ya ce malam dukkansu ne idan mutum ya zo zai yi sujjada sannan kuma wani addu'a ake yi ko wanne akwai irin addu'an shi ko kuma addu'a iri ɗaya ake yi musu to akwai sabanin malamai a wuraren sujjada guda nawa wani sha ɗaya ne ko sha biyar ko sha shida amma yanzu wannan ƙurani da muke karantawa shi kenan ko ina an sa alama inda za a yi sujjada ko ina ƙur'anin a zori sujjada za a sa sajada sajada duk inda ka ga wannan kai sujjada ka duk inda ka ga an yi wannan in ka zo ƙarshen inda aka yi alama to a nan ne za ka yi sujjada ne me za ka faɗa za ka yi sujjada ya zo a hadisi sajada wa jahili da zai khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basrahu bi hawli wa quwwatihi fa tabaraka Allahu ahsanul khaliqin wannan addu'a ita za ka yi in ka yi a kai maka iya ba kuma ce irin addu'a ka yi a cikin sujjada ko subhana rabbiyal a'la ka yi wanda ake a wato sujjadan sallah na'am wannan yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya taimaki malam tare da dukkan musulmi baki daya ya ce malam menene hukuncin ɗan kasuwan da yake ɗaura kayan shi a jirgi ko mota da ya ɗauko giya kuma ma zai iya yin sallah a cikin wannan jirgin ko motar ne hukuncin wannan aikin nasa eh, to da ka tambaya ne hukuncin mai motar da ya ɗauko giya ko mai jirgin ruwan da ya ɗauko giya kaga wanda ya ce maka haramun baya halatta domin ka taimaka a shigar da giya gari kuma a shata amma dan kasuwa ya kai kayansa ta shafi aka dora akan giya a motar giya ko ne abu kaga wannan ta shafe shi ba shi ya bada kayansa a kawo masa ne wanda ya zai dakon giyan shine mai shine yayi laifi to amma idan har ka tabbata wannan motar giya ce ta dauko giya za ta kai garin ku to bara ka tsora mata kayanka ba domin in ka tsora mata kayanka ka taimaka wajen zuwan giyan idan da direban yana ganin riban da zai ci kaɗan ne yanzu ka kara masa riba ka ƙara masa ƙwari gwiwan da zai dinga ta kungiya yana kawa gani to wannan sai zama haramu, amma kai ka kai yanka ne kawai a tsora maka yan kamishin suka tsora wannan bata bata shafi ba sannan kuma yace yayi sallah a mewai to wannan idan ba shi ba shi ya tsora ba misali kaya ne karkace kun zo kuna lodi shi mai jirgin ko mai motan ya ɗau giya ya ɗau kayan ka ya ɗau kayan wani kaga wannan duka bayin ka bane ko da kana cikin mota amma in ta giya tsalla ne to karka tsora kayan to in kana cikin motar sallah ya kama ko jirgin za ka yi sallah matuƙar giyan ba ta shafe ka giyar ne na jasan ba motar giyan ba to da ka idan ruwan giyan yana diga a ka to na jasa ne sai ka wanke amma in sallah ta kama ka za ka iya yi ko da akwai giya a cikin cikin ruwan sai ka koma gefe inda babu giyan sai ka yi sallah motan ma ka koma gefe inda babu giyan sai ka yi sallah wannan ya ce assalamu alaikum malam allah ya kara wa malam lafiya da rayuwa mai albarka eh, ya ce malam roƙo nake yi a ji a karatun kaduna street ka ɗan taɓo abin da ya shafi sulhu biya ya ce malam sai na tuno da karatun ya koga da ake mana masallacin bin sawo wai da allah muna roko malam a ci gaba daga inda aka tsaya da fatan roƙonmu za ta samu shiga sai masu addu'o'i insha Allah za mu duba mu gani Allah ya samu dace masu addu'a ya Allah ya biya musu bukatun su kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين